الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان قال جماهير المفسرين هو الفرقان روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن عنس قال هو الفرقان فرق بين الحق والباطل قال وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله وأنزل الفرقان قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففرق به بين الحق والباطل وبي وبين فيه دينه وشرعه في وشرع فيه شرائعه وحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصيته وعن عباد بن منصور فعلت الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان قال هو كتاب بحق قالوا مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كما في قوله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 cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 26 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan goma miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan واللفر بالضمة لمن شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى امين. وانا ونشين درس سمونا نوى نقوم مشاؤكو أولا مجلسين أولا للتافي شيء قبل بيان دا مالا يتي دنگنا دا zamantowar riko da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce kadai hanyar da mutum zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya duk mutumin da zai rike alkur'ani ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu yadda za a yi gaskiya ta rikirce masa ko ya kasa gane ta ko ta haɗe masa da ƙarya haka nan nesa da alkur'ani da nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi take jefa mutum cikin talababiya da bata to cikin bayanin ko kawo ayoyi da suke nuna wannan ka'ida da ya magana a kanta ya kawo wannan aya cikin suratu ali imran ko farkon suratu ali imran aya ta ɗaya da ta biyu da ta uku zuwa ta hudu Allah ce a laifilamin الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان <clears throat> إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Allah ألف لا lamin الله لا إله إلا هو Allah shine باب أبو abun bauta da gaskiya sai شيني alhayyu القيوم وذيك الإله وذات الزع نزل عليك الكتاب بالحق يا سوكر مكة دلستاف النم القرآن لقسكيا مصدقا لما بين يديه ميكما قسكة أبن يقباتيشي نلت التفي وأنزل التوراة والإنجيل يكما سوكر التوراة والإنجيل من قبل تنقبان سوكر القرآن هدى للناس دنس زمن توشيها قمتاني wa anzala kuma ya saukar da mai bambancewa tsakanin karya da gaskiya shine al-qur'ani innal ladzina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun dhuntiqam Allah kuma ga ba dauni mai ainihin azaba ta ɗaukan fansa Allah subhanahu wata'ala a wannan sura ya buɗe da sunan da sunansa na jalala shine Allahu don ya jawo hankali ya kuma sanya haibarta da girmansa a cikin zukatan masu sauraro daga zarar sun ji sunan Allah Allahu akwai jefa haiba da kwaljini da tsoro a cikin zuciyar mai karatu Allahu wannan lafazin jalala shine mubtada khabar ɗinsa ita wannan jumlar la ilaha illa huwa wato Allah shi ne wanda babu wani abin bautawa da gaskiya a sama ko a ƙasa ko mutum ko mala'ika ko dabba ko dutse ko ba wace irin halitta ce babu shi wanda ya cancanci abauta masa illallah sai Allah shi kaɗai wani shi ne khabar ɗin mubtada Allahu sai alhayu zama khabar na biyu na Allahu din ko kuma ya zama khabar ne li mubtada'in mahzuf huwa Allahu huwa al-hayy Allah shine al-hayy shine wanda yake rayayye wato shine wanda yake cike da rayuwa rayuwarsa wacce babu rashi a gabaninta kuma rashi ba zai riske ta ba la lam yalhaqha adamun wala yalhaquha zawal ko fana' a can daman shi akwai shi fil azal babu wani lokacin da babu shi sannan ya samu sannan kuma babu lokacin da za a yi babu shi saɓanin kowane mai rai akwai sanda babu shi aka samar da shi akwai kuma sanda za a zo a rasa shi saboda kowane mai rai rayuwarsa na kasashiya ce na kasashiya ce daga farkonta na kasashiya ce daga ƙarshenta sannan rayuwar ubangiji wata ala rayuwa ce ke cike da kamala mai cike da kamala saboda lafazin alhayu ya talzimu kulla sifatil kamar Allah ba zai zama cikakken mai rai ba ko rayayye sai ya zama mai cikakken ilimi mai cikakkiyar kudura mai ji mai gani mai yin abin da ya ga dama sai ya sifantu da sifofi na kamala sannan zai zama cikakken mai rai dukkan wani mai rai to a cikin sifofinsa na yana da ran ma akwai da kasa akwai kasa a jinsa akwai abinda ba zai jiyo ba akwai inda ba zai gani ba akwai abinda zai so ya yi ba zai iya ba sauraka samuwar a rayuwar ubangiji rayuwa ce wata ke kamila alhayatul kamila allati la nafsa fiha sana alqayyum da yake da zatin sa ay alqa'imu bi nafsihi sannan kuma qayyumun bi khalqihi qa'imun bi nafsihi da yake da zatin sa shine alghaniyul hamid cikakkiyar wadata baya da bukata a gurin kowa baya da bukatar komai a gurin kowa saboda a tsaye ke da zatinsa wadace ke da kansa sannan kuma alka'imu bi ne khalqihi shi yake tsaye da dukkanin al'amuran halittarsa kowa da kowa yana da bukata a gurinsa ko mai kake ciki ubangiji subhanahu wata'ala shine mai taimaka maka shine mai yi maka sauraka ne wanda yake mai cikakkiyar wadata ba Allah ya sifanta kansa da waɗannan sifofi waɗanda suke nuna shi ya cancanci a bauta masa kuma yake nuna cewa dukkan wani abin da ake bautawa ba shi ba to ba gaskiya ake bautawa ba ƙarya ake bautawa da haka masu bautawa mala'iku ba gaskiya suke bautawa ba masu bautawa annabawa musamman masu bautawa isa dan maryam da mahaifiyarsa maryam waɗannan ba Allah suke bautawa ba kuma abinda suke bautawa din <clears throat> ba zai garje da wannan bautar tasu ba shi yasa sai ce nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wannan ita ma sifa ce jimlar ita ma sifa ce wato sifa ce ta shi Allah din wanda ya sifantu da waɗannan sifofi na kamala Shi ne kuma wanda nazzala alayka alkitaba bil haqq ya saukar maka da littafi wato saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam littafi aka gabatar da shi kansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ambaci abinda aka saukar mata ba ce nazzala alkitaba alayka ba sai ce nazzala alayka alkitab dan a nuna muhimmancin sa sama da komai aka fara ambatansa sannan aka fanci abinda aka saukar mata nazzala alayka alkitab an saukar maka ya rasulullah littafi bil haqqi da gaskiya nazzala haka yake fi'ilin da zala don a nuna maka cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'anin guntu guntu kaɗan kaɗan kaɗan har ya cika shi shine ma'anar tanzil nazzalahu munajjaman ya saukar da shi guntu guntu guntu guntu ba kamar sauran littattafai ba da aka saukar da su jumlatan wahida sai alqur'ani an saukar da shi a hankali a hankali har ya cika shi za ka amfani da kalmar nazzala sannan kuma nazzala fi'ilin fi'ili sulasi idan yayi ta'addi bit tad'if aqwa min an yata'adda bil hamza da ce nazzala ko kace anzala to a ka'idar larabci wanda zai ce nazzala yafi bada abin yafi kawo fi'ilin da ƙarfi wato fi'ilin fi ƙarfi kuma ya fi girman sha'ani saboda sukan yi ta'addin fi'ili bil hamza mu ce af'ala amma in suka so su karfafa lamarin sai su yi amfani da shadda maimakon sai a fa'ala sai ce fa'ala to shi kansa zaben nazzala a yi amfani da shi wajen alkur'ani yana nuna cewa saukar da alkur'ani wani babban al'amari ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna wa anan bil haqqi wato an saukar da shi da gaskiya wato multabisan bil haqq abin da yake dauke da shi da gaskiya ko kuma saukar da shi din saukarwa ce ta gaskiya wato abinda aka yi wato na saukar da shi din gaskiya ce musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abinda ya gabace shi na littattafai da manzanni abinda littattafan da suka zo da shi a baya a farko alkur'ani yana gaskata wannan sannan suna gaskata shi yana gaskata suna gaskata shi abinda yake na gaskata shi shi ne abinda suka ba da labari dangane da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai zo da shi sai ga annabi ya zo da abinda suka faɗa sannan kuma ya zo da abinda yake cikin su na gaskiya wanda yake tabbatar da cewa su gaskiya ne don haka abinda ya zo da shi ya yi daidai da abinda yake tattare da su lima baina idaihi baina idaihi anan ya kunshi ya kunshi annaba ba kunshi littattafai da annaba wanda aka ba wa littafan duka sannan Allah ce wa anzala at-taurata wal injil ya kuma saukar da at-taura da injila a kan sai aka yi amfani da anzala ba nazzala ba saboda kowannen su an saukar da shi jumlatan wahida ba a saukar da shi a ciccira ba sannan kuma anan ba a faɗi waɗanda aka saukarwa ba sai aka faɗi su wanda aka saukar sabanin a can a farko da zala a alaisal kitaba an faɗi wanda aka saukar wa kuma da abin da aka saukar masa amma na saboda manufar shi shine ambatan littattafan ba ambatan masu littattafan ba ambatan littattafan a taura littafin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam kuma littafin da Allah ya bawa annabi Isa alaihi to duka waɗannan <clears throat> Allah subhanahu wataala ya saukar da su kamar yadda shi ne ya saukar da alqur'ani Allah ce min qablu Allah ya saukar da waɗannan littattafai a taura da injila tun gabanin saukar da Alƙur'ani tun gabanin a saukar da Alƙur'ani aka saukar da su don kada wani karanta siyakin ayyar da yake haka an fara faɗa Alƙur'ani sannan aka faɗe su cikin Alƙur'ani aka fara saukarwa sannan su a duk da an ambaci Alƙur'ani da wanda aka saukar da Alƙur'ani shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nazzala alaikal kitaba bil haqqi to amma dai su aka fara saukarwa gabaninsa sai ce sai su suke min qablu tun gabanin a saukar da alqur'ani ai min qabli eh, tanzil alqur'an hudan linnasi kuma Allah ya saukar da su ne shirya ga mutane wato hudan linnas ko dai zama halan ne ai hala ma hudan linnas ko kuma zama illa ce ai min ajli hudan linnas zama shirya ne ga mutane wato abinda suka zo da shi su waɗanda waɗannan littafan taura da linjila hudan linnasi shirya ne ga mutane kuma yana nufin al'annas anan alif wallam al'ahdiya ce ana nufin su mutanen da aka saukarwa ana nufin ahalul kitabai al'ur'ani abin tattaura da linjila shirya ne gare su waɗanda za su zo bayan su kuma al'ur'ani ne za su riƙe shi ne shiryarsu ko kuma ya zama hudan linnas linnasi alif zalam anan ana nufin istigraq ko waɗanda mutanen da za su nemi shirya a ciki to abin da yake ciki akwai shirya a ciki amma bayan an saukar da alkur'ani kuma wannan shiryar ba za a koma kanta ba sai wacce alkur'ani ya zo da ita alkur'ani ya shafe wannan sannan Allah ce wa an furqan ya kuma saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kaga a farko an faɗi a nazzala alaikar kitab shi da alƙur'ani wa an zala alfurƙan shi ne da alƙur'ani amma kuma aka sake bayaninsa a nan da sifarsa a can an faɗi shi da sifarsa ta alkitab alkitab ai almaktub abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta shi a lauhin mahfuz sannan kuma aka rubuta shi bayan saukarsa cikin takardu sannan aka haɗa shi ya zama alƙur'anin da yake gaban sun ne yana da alkitab ai almaktub <clears throat> sauraka sifar ta ta alkitab sai kuma sake mai tashi da wata sifa ta biyu ya ce alfurkan alfurkan mai rarrabewa dukkanin masu wato <clears throat> masana tasiri magabata sun yi a kan cewa alfurkan ana ana nufin ana nufin alkur'ani ana nufin alkur'ani akwai ruwaya daga abu salih maula ummi hani da aka rawaito wanda ya ce ana nufin attaura amma ruwa ce mai rauni ibn kasir ya ambace ta ce wannan tana da rauni ah, amma duka malaman tafsiri kamar yadda zai zo ibn taymiya duk zai kawo wasu daga cikin su abinda suke cewa al-furqan ana nufin al-qur'ani amma al-furqan anan ana nufin wato al-qur'ani ko ko ana nufin sifarsa alkur'ani din ana nufin wato ana nufin masdar dinsa ko kuma ana nufin sifarsa wato ana nufin alqur'ani ko ana nufin mai rarrabewa Ibn jarir Tsabari ya ce almurad anan almasdar. ana nufin Allah ya saukar da mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ya saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko dai da hujja da ƙarfa da yake ɗauke da ita wacce ke bayanin gaskiya ga yadda take ga inda take ƙarya kuma ga yadda take ga inda take ko kuma bil qahri wal ghalaba wa bil aidi wal quwwa ko kuma ya bayyana ƙarya da gaskiya ta hanyar ƙarfi to ba anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an dan furqan an fi nasara Ba ma anzalna ala abdina da abinda muka saukarwa da bawan yawmal furqan kaga nan ba alqur'ani yake nufi yawmal furqan ay yawmal fasl bayna al-haqqi wal batil ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a cikin ranar badar lokacin da <clears throat> rundunar mutanen makka zafirai da rundunar mutanen madina ta musulmi suka haɗu allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa rundunar da ake ganin ta kaɗan ya ba ta nasara a kan rundunar da ake ganin ta da yawa daga lokacin larabawa suka fahimci lalle musulunci ya kafu kuma ya ɗauki salo na ci gaba a bayan ƙasa sauraka sai zama wannan rana ita ce ta rabe tsakanin ƙarya da gaskiya allah ya kira ta yawmal furqan zai ga abin ibn jarir tsabari ya nakalto mana maganar qatada wanda ibn taymiya zai faɗe ta can gaba wanda yake cewa anzal al-furqan huwa al-qur'an anzalahu ala muhammadin qur'ani shine al-furqan shine Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa farraqa bihi bayna al-haqqi wal batil ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه يا حلال تحلل كنسى يا حرم تحرم كنسى وشرع فيه شرائعه يا شرعا تشرئ إنسا وحد فيه حدوده يا إياك إياكو كنسا وفرض فيه فرائضه يبين فرلنسا وبين فيه بيانه يي بيان ستككي وأمر بطاعته ونهى عن معصيته يا أمر أي مسألة يا أمر نيد لا أتيانا سأمسها بأمسها سنة سيكا مقال الربيع ابن أنس البكراوي وإن الشيما يفسر الفرقان التي أنا نفهم القرآن فرق به بين الحق والباطل يا ربي كان قال يا رب ابن جليل الطبري يا ابن رجال نتيو أنا سفر أكي نفي سفر القرآن أكي نفي شان أنفل الكتاب أنا نفع القرآن لنكم أنفل سفر سا شيني وأنزل الفرقان أي أنزل الفصل بين الحق والباطل Allah ya saukar da abin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ce yaro ya rarrabe tsakanin abin da a lokacin da surar ta sauka a lokacin kafiran abin nasarar najran akwai larabawan banu taglib yan tsirari ne a cikin al'ummar larabawa da suka shiga kiristanci yawanci larabawa ba su yi kiristanci ba a wancan lokaci sai yan kaɗan yan kaɗan yawanci jaziratul arab talibinsu mushrikai ne masu shirka ne da Allah bautar gumaka wanda ita ce bautar da suka tashi a cikinta kuma ita ce yi yawa a cikinsu amma an samu 'yan kaɗan da suka karɓi kiristanci su ne nasara banu taglib to a lokacin sun zo suna so tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi isa alaihi salam dan Allah ne ko ba dan Allah bane sai da suna jin ana karanta alqur'ani an ce annabi isa alaihi salam annabi ne manzo ne ba dan Allah ba to wannan sura ta sauka domin ta bayyana cewa Allah ɗaya ne ba kuma wani abin bauta daga gaskiya sai shi kuma annabi Isa annabi eh, Maryam alaihi ah, ba Allah bace kuma ce mahaifar annabi Isa kuma haihuwar annabi Isa mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi sannan aya ce daga cikin ayoyin Allah inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab ثم قال له كن فيكون sauraka wannan sura ta sauka take bayani akan kissar annabi kissar Maryam da haihuwar annabi Isa alayhi salam da kuma mu'jizozin da Allah subhanahu wataala ya bashi a hannunsa da kuma ɗabi'ar shi annabi Isa alayhi salam cewa ba Allah bane sauraka ita wannan wannan surar aka bude ta da cewa to alqur'ani ya don ya rabe tsakanin wannan rigima ya zo don ya raba tsakanin wannan rigima da su waɗannan nasara suke a kanta da cewa annabi isa allah ne ko dan allah ne ko ɗayan uku Alƙur'ani kuma yana tabbatar musu cewa qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne kuma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta sai Allah guda ɗaya saboda wannan abin da yazo yake bayani da hujjoji shine al-furqan din shine al-furqan din wannan shine abin da ibnu jarir tabari yake cewa anzala al-furqan Allah ya saukar da abin da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya abin da yake rarrabewa kuma a cikin alqur'ani yake an fahimci bambanci da cewa anzala al-furqan وأنزل القرآن وأنزل الفصل بين الحق والباطل وتؤنم وتصفات وأنا ما بأوي أنا نسينا كان شيء القرآن ما كان القرآن انتهى قباتا وأنا شين أبن ابن جرير الطبري شيء السر آية إكتشاف المراد هنا فصل آه، آه، فصل الله بين فصل الله بين بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين حاجوه في أمر إيسا النبي صلى الله عليه آه، وسلم الله سبحانه وتعالى سكد القرآن da shi ne yayi hukunci tsakanin annabi sallallahu alaihi da mutanen da suka yi jayayya da shi cikin al'amarin annabi isa alaihi salam wa fi ghairi zalika min umurihi da sauran al'amuran annabi isa duka bil hujjati al balighati al qati'ati li uzrihi musu ya ka musu hujjoji gamsassu hujjojin da suke yanke dukkan wani hanzarin su wa uzri wa uzra nuzara'ihim suke yanke hanzarin waɗansu ma masu kama da su min ahli kufri billah daga waɗanda suka kafirce wa Allah a ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullah yace abinda yasa yace al-furqan anan ana nufin masdar ba ana nufin al-qur'an ba ana nufin al-fasl bayna al-haqq wal batil yace lianna ikhbarahu ta'ala anna tanzil al-qur'ani qabla ikhbarihi an tanzilihi at-taurat wal-injil qad madah yace saboda ai a baya farkon ayar Allah ya faɗi cewa ya saukar da Alƙur'ani alqur'ani nazzala alayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi yace to yayi faɗar an saukar da Alƙur'ani sannan ya faɗa an ya saki faɗar cewa an saukar da at-taura da injila yace wala shakka anna zalika alkitab huwa alqur'anu la ghayra wannan alkitab da Allah ya faɗa nazzala alayka kitab babu shakka alqur'ani ake nufi ya ce falawaj halitta kiririhi marratan ukura to babu buƙatar a sake cewa kuma wa an zalar furqan an nufin an sake saukar da alƙur'ani ba yace ce iz la fa'ida ta fi tikrarihi laysa fi zikrihi iyahu wa khabarihi anhu ibtida'an saboda babu wata fa'ida zai sa abin mai tashi wacce babu ita a cikin ambatansa na farko farko an ambace shi da zara alikal kitab babu dalilin sa sake maimaita ambatansa wannan shine ra'ayin ah, ibn jarir at-tabari wajen fassarar ah, wa anzala al-furqan amma shi shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kamar da za mu gani a nan bayanan da zai koro mana nan gaba da kuma wasu gurare inda ya bayani yana ganin ra'ayin katada da ra'ayin rabi shi shi abinan shi ibn jarir al-tabari ya tafi ne akan ra'ayin bai tafi akan ra'ayin katada da ra'ayin rabi ba wanda suke fassara al-qur'ani al-furqan da ta al-qur'an shi ya tafi akan ra'ayin waɗanda suke fassara shi ta ana nufin alfasal bayan na haqq wal batil to shine shi ibnu taymiya yake ce masa abu guda daya abu daya idza kana lahu wasfani kabirani fa huwa fa huwa wasfun ka fa huwa fa huwa ma ka shay'il wahid abu guda daya in za sifanta su da wasu sifofi guda biyu manya in aka ɗauki kowace sifa daya aka sifanta shi da ita ya zama kamar abu guda daya mai cin gashin kansa idan aka ƙara wata sifar ya zama kamar abu biyu duk da cewa abu ɗaya ne asalinsa amma kowace sifa da aka dangana masa sai ta mai da shi wani abu kuma cin gashin kansa ya ce to haka nan suna ƙaruwa sifofinsa na ƙaruwa yana ƙara kuma kamar kaci yana ƙara yawa ya ce misali kamar a ce ga mutum ne wato likita ne sannan kuma accountant ne ga shi nan likita ne sannan accountant ne sauraka ta fuskar likitanci likita ne ta fuskar lissafi kuma malamin lissafi ne accountant ne sauraka kaga shi kadai ne amma tsabibin ne kuma muhasib ne ya san wannan ya san wannan in ana ana ce ana ana gayyatar likitanci za a gan shago aka ce kuma ana gayyatar waɗanda suka karanci lissafi nan ma kuma za a gan shi a nan ya ce amma kuma shi ne guda ɗaya kamar mutum ne kafinta ne ko gini ne kafinta ne ko magini ne saboda ka kaga ta ɓangaren kafinta wani ne daban ta ɓangaren magini kuma wani ne daban shi to haka saboda ka akan iya samun abu ɗaya kuma ta ta'addad ausafuhu wannan babu komai saboda ka shi anan kamar a ce نزل عليك الكتاب وأن القرآن بوصفه كتابا yi maktuban. abu ne rubutacce filauhil mahfuz abu ne rubutacce a gurin makarantansa sauraka da wannan sifar alkur'ani sannan kuma biwasfi furqanan da sifarsa ta cewa shi mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya a nan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta ya sifanta taura da injila da cewa hudan linnas نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس sai aka sifanta a taura da injila shirya ga mutane sai kuma shi alkur'ani sai aka zawo aka faɗe shi da tumansa sifarsa ta cewa an zalar furkan ya saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to sifanta alkur'ani da alfurkan yana nuna fifikonsa akan attaura da injila domin shiryarsa ta fi shiriyar a taura da injila domin rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine a ahwalil huda ana magana shiriya mafi girman shiriya shine ba ka iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wani ita ce ƙololuwar shiriya shi yasa Allah ce ya ayyuhal ta amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana wanda shine gayar takawa abinda za ka yi ka samu wannan mataki shine ka zanto mai takawa shine mai kiyaye dokokin Allah mai barin abin da ya hana in za ka samu wannan ta to Allah kuma zai samu maka furqan zai zan zanto ka sifantu da sifar da take bambance ƙarya da gaskiya <coughs> saboda haka ka ga ashe abinda alqur'ani ya tattaro na shari'a ya dara abinda at-taura da injila suka tattaro na shari'a ne ba kusa ba Allah ya sifanta su da cewa shari'a ne haka kawai ce hudan linnas amma alqur'ani sai sifanta shi da cewa furqanan wato shi yana dauke da abinda zai tabbatar da hujja ƙarfa kuma ya kusa da shubha wadda dama wani ita ce ita ce shirya ita ce bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya din tabbatar da gaskiya da hujjojinta da kuma rushe dukkan wata shubha da ta tsaya a gabanta to alqur'ani yana da wannan saboda kaga sake maimaita ambatan wa anzala alfurqan shi da wannan sifa dan a nuna maka fifikon sa akan at-taura da injila da aka ce hudan linnas suka ce to su alkurani ba a ce hudan linnas ba an ce kawai da zara alka kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi amma <clears throat> ba a sifanta shi da shari'a ba duk da cewa ayoyi daban-daban sun sifanta alkurani da shari'a musamman shine shari'a din hudan lil muttaqin ayat farko cikin suratul baqara ko ta biyu hudan lil muttaqin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam to shine anan ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake ci gaba da kawo mana a maganganu na magabata wajen tafsirin ita wannan aya yace qala jamaahirul mufassirin huwa ƙur'an, ki daukakin masu tafsiri abinda suka faɗa sha alfurqan a wannan aya ana nufin ana nufin qur'ani wannan shine maganar qatada al albasri maganar rabi ibn anas da dukkan waɗanda suke magana akan wannan kuma banda ruwayar da aka samu daga abu salih maula ummi hani Binta, abi talib cewa ya fassara a furqan da cewa at-taura wadda kuma wannan magana ce mai rauni <clears throat> Ibn abi hatim ya kawo tafsirin a cikin tafsirin sa ibnu kathir ya rauna da wannan wa rawa ibnu abi hatim ibnu abi hatim sunan shi abdurrahman ana masa alkunya da abu muhammad <clears throat> abu muhammad abdurrahman ibn muhammad ibn idris al-razi babansa yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ya shahara da abu hatimin razi sunansa ɗaya da imamu shafi muhammad ibn idris mutumin rai arrai arrai kusan ka ce tehran a yanzu ƙasar tehran wace abinan garin tehran shi ne babban birnin ƙasar iran cibiyar abinan hedikwatar shi'anci ta duniya abinan shi'a imamiyya rafidar imamiyya to a da can wannan yankin duk 'yan sunna ne sun manya-manyan malaman hadisi da aka yi manya-manya da suka hidimta wa hadisi daga wannan yankin suka fito ana kiran wannan garin Ar-Rai a da nisba ilaihi alagai da qiyas fi razi arrazi muna da irin abu shi ne wanda da muke magana a kansa muhammad ibn idris wannan dansa muke magana a kansa, akwai uban muhammad ibn idris abu hatim Razi. akwai abokinsa abu zura arrazi akwai muhammad ibn muslim ibn wara shi ma arrazi fadlak arrazi suna nan arrazi arrazi arrazi mutanen da suka fito daga wannan garin malaman hadisi wato duniya guda ce da <coughs> ana fita daga ƙasashe daban-daban a shiga neman ilimin hadisi a can yankin shi wannan abu ibn abi hatim ya yi karatu a wajen mahaifinsa da abokin mahaifinsa da kuma wasu daga cikin malamai su imamu ahmad da sauransu <coughs> ya yi karatu a wajensu kusan shi ya tattara ilimin babansa da na abu zura ba wanda ya tattara ilimin abu hatim da abu zura kamar ɗansa ɗan abu hatim shi ne abdurrahman ya tattara iliminsu ya tattara abinda suka abinda musamman da ilimin bukari da sauransu littafinsa aljarhu wa ta'adil yana cikin manya-manyan littattafai da suka tara bayanai akan marwaita hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama abu ya al-khalili a cikin littafin al yana cewa akhadha abu muhammad ilma abihi ya karbi ilimin babansa wa abi zur'a ya karbi ilimin abu zur'a wa kana bahran fil ulum wa ma'rifati rijal shakundun ne kogi ne akan sha'anin ilimin muka da sanin mazajen hadisi sannafa fil fiqh ya yi rubutu akan ilimin fiqh wa ikhtilaf as-sahaba wa ya yi rubutu akan sabanin sahabbai da tabi'ai wato maganganun sahabbai da tabi'ai na furu'a wa ulama da sauran malaman garuruwa wa zahidan mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai gudun duniya mai yawan ibada ubansa yana cewa ni san wani zunubi na taɓa gani ba eh. shi yasa suke cewa huwa min al-abdal yaro shekara 327 bayan hijira ah, to yana da tafsiri yana da tafsiri musnad a ciki ne ah, malamai suke ɗauko ruwayoyin da yi daga tabi'ai da asba'ut tabi'i ne ce rawa ibnu abi hatim bi isnadihi an ar-rabi' ibnu anas ar-rabi' ibnu anas ziyad al-bakri tuman khurasan ne kana ɗaya daga cikin manyan malaman mutanen maro maro rum maro khurasan a zamanin sa a zamanin sa kuma <clears throat> ya samu matsala da hajjaj ibnu yusuf al-thaqafi a lokacin ya sa a nemo shi ya gudu ya gudu marwa to yayi ta buya ya sa abu muslim al-kurasani ya neme shi wai ta buya ya ta buya a lokacin yana buya ne abdullahi ibn mubarak ya nemi yadda ya yi wayo har ya samu ganinsa ya ji wasu hadisai a wajensa guda arba'in ya samu jin hadisai guda arba'in a wajensa ƙarshe dai suka kama shi a kurkuku ya mutu shekararsa talatin a ɗauri shi wannan rabe ibn anas to shi wani rabi ibn anas yana da yana da maganganu da yawa a cikin tafsirin alqur'ani to shi ma shi ma yana cewa al-furqan qala al shi al an fa al-qur'an farraqa bayna al wal batil ya rabi tsakanin ƙarya da gaskiya wannan tafsirin sai yana cikin tafsirin wannan magana ta shi tana cikin tafsirin ibn abi hatim da tafsirin tabari qala ibn abi hatim yace wa ruya an asa an ruwaito wannan daga ata ata ibn abi rabah abu rabah sunan shi aslam al-qurashi al-makki daga cikin manya-manyan malamai da ake a garin makka a zamaninsa kusan a zamaninsa ba mai fatawa a maka sai shi in ta haɗe fitowa fi makka a lokacin aikin hajjira mun kuma wanda ake zuwa gurin sa fatawa sai sai a ba ibn rabah da cewa maula ne amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya shi. ya ba shi ilimi ya zanto yana da matsayi da hatta sarakuna in suka zo suka sauka da kujerarsa su ba shi ya zauna duk da cewa ba wa ne daga cikin bayi to wannan shine ata ibn abi rabah sai mujahid mujahid ibn jabr al-makhzumi maulahum min mawali al-makhzumin abu al-hajjaj al-makki ɗaya daga cikin manyan malamai ne cikin almajiran abdullahi dan abbas ata shi ma yana cikin almajiran abdullahi dan abbas duk iya yan makaranta abdullahi dan abbas ne ah, mujahid yana daga ciki ah, abu nu'aym yana cewa ya rasu yana sujjada mujahid ibn jabr mata huwa sajid yana sujjada sun ci ya rasu shekara ta 101 wasu 104 babban malami ne a sha'anin tafsiri mm. babban malami na shani ya ji tafsirin alkur'ani daga farkon sa karshe a hannun abdullahi dan abbas mm. sai mitsam miqsam ibn bujra miqsam bujra shi maula ne shima daga cikin mawali ne yawanci waɗanda aka kamo iyayensu a matsayin bayi a gurin yaƙi suka hayyafe su suka sa 'ya'yan suka zama kuma sun yi ilimi sai zanto kuma su suka shugabanci al'umma a kan iyayensu can farko bayi ne an je yaƙi aka ribato su aka zo da su kuma suka hayyafi 'ya'ya a cikin gari ƴaƴan kuma suka yi karatu sai zan to ƴaƴan kuma su sun shugabanci waɗanda suke ba bayin ba shi ilimi haka yake canza mutum nan da nan canza shi daga yadda position din sai kai shi wani guri da ba ka da su ba shi wannan mitsam ana ce da shi maula ibn abbas ba kuma wai dan bawa ibn abbas din bane saboda tsabar zaman suwata da ibn kulli yana masa hidima sai wanda suke gan sama suke san kamar ko ba sani kamar yadda abu musa al-ash'ari eh, abu nan ai eh, abu musa al-ash'ari ko abu musa al-ash'ari saboda da zumtar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai san cewa shi ma ahlul baiti ne kai ma ahlul baiti ne saboda ko shi aka gaishe ya so ya shiga saboda yawan yawan lazumtar abu to shi ma ne yana daga cikin <clears throat> almajiran makaranta Abdullahi dan Abbas qatada ibnu da'amatu as-sadusi mutumin basra ne babban malamin hadisi ne babban malamin tafsiri ne hujja ne a cikin ilimin hadisi makaho ne baya gani ya zo madina ya zauna ya yi karatu gurin sayyidul musayyib ya dade ya dade ya dade sayyidul musayyib ya ce kaga makaho da duk ka tsotse duka tafi saboda ya zantu babu abin da kuma bai ji ba duk abin da zan faɗi ka tsotse wata rana an tambayi fiye da sauri game da katada shi mai zai ce game da katada ya ce wahal kana fi duniya mithlu katada akwai irin sa ka babu ko wani littafin diwanin musulunci da babu su hadisin sa duk wani diwanin musulunci ka dauka akwai hadisin katada akwai hadisin katada eh? mukatil ibn hayyan mukatil ibn hayyan shi ma yana ɗaya daga cikin malaman sunna ah, muhaddis ne kuma fiƙa ne malami ne amintacce za a biya na cewa kana min al'ulama il'amiri za nuskin za nusukin wa fadlin sahibi sunna shi yana daga cikin malamai masu aiki da ilminsu ga ibada ga falala ga kuma riko da sunna lokacin ayyam abi muslim al-qurasani ya gudu ya gudu can kasar afghanistan ya gudu kabul a can kabul da je can yi ta da'awa nan an neman shi a kama shi ana cewa yana daga cikin 'yan tawaye yana yi wa gwamnati zagon ƙasa sai ya gudu da ya gudu sai tafi can garin kabul sai ta da'awa da haka yawa daga cikin mutanen kabul sun musulunta ne a hannun mukatal ibn hayyan ya rasu shekara ta 150 bayan hijira <clears throat> nahu zalika wato waɗannan duka da afa da mujahid da mitsam da qatada da muqatil ibn hayyan dukkaninsu sun ruwaito kwatankwacin haka cewa alfurkan ana nufin al wato ya kawo wannan makarantar ta abdullahi dan abbas da kuma waɗansu waɗanda suke su ma malamai ne sun fassara alfurqan a wannan ayar cewa ana nufin alqur'an wa rawa bi isnadihi an shayban hakanan ibnu abi hatim ya rawaito da isnadin sa daga shayban shayban ibnu abdurrahman an-nahwi mutumin basra zauna a kufa malami ne wanda kuma karɓaɓɓe ne yana da ruwaya a cikin littattafan sunna ya ruwaito fi qawlihi wa anzala al-furqan ya ruwaito daga qatada game da fassara fadar Allah wa anzala al-furqan qala qatada yace huwa al-qur'an shine al-qur'ani alladhi anzalahu anzalahu Allah ala Muhammadin wanda Allah saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa farraqa bihi bayna al-haqq wal batil yarana bi tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wa bayyana fihi dinahu a cikin al-qur'ani nan Allah ya bayyana addinin sa a ciki wa shara'a fihi shara'i'ahu ya shar'anta shari'o'insa a ciki wa halla halalahu ya bayyana halalinsa ta ga halal abin da ke cikinsa ga shiga na halal wa harrama haramahu ya kuma haramta haramtinsa ta yi bayanin haramun a cikinsa wa hadda hududahu ya iyakance iyakokinsa wa amara bi ta'atihi wa naha an ma'asiyatihi ya umarni a masa da'a ya kuma yi hani akan a saba masa wadda ita ce ruwayar da aka ruwaito daga qatada inda da amatu salusi kamar da ke cikin tafsirin ibn abi hatim da kuma tafsirin tabari dangane da tafsirin wannan aya sannan wa an abbad ibn mansur haka daga abbad ibn mansur naji abbad ibn mansur naji mutumin basra ne alkali ne sai dai yana da rauni a hadisi hadisin sa bai da karfi to shi ya ruwaito daga ya shi ke cewa sa'altu hasan na tambayi alhassan a nan rauninsa ba zai tasiri ba wani abu ne da ya tambaya kai tsaye shi kuma ba wani abu ne da ba zai riku ba abu ne yana rauni amma kuma a irin nan ba cewa ya yi tasiri ce sa'altu alhassan an kaulihi ta'ala wa an zarar furqan na tambayi alhassan yana nufin alhassan albasri alhassan ibn yasar albasri abu sa'id maula ne na zaid ibn sabit al-ansari ثقة ني فقيه ني فاضل ني مشهور ني كان سيد أهل زمانه علما وعملا سيد أهل, أهل زمانه علما وعملا كما إن ذهبي كتوى زام ننسى شوغباني تفسكر إلمي شوغباني تفسكر أيكي لإلمنسى مجلس ننسى نوأزي دا, دا, دا إلمي مشهود cike yake maƙil kuma kowane irin nau'i wato kowane irin rukuni na masu neman ilimi akwai a majalisinsa wanda suke zuwa don su ji hadisi kawai wanda suke zuwa don su ji tafsiri kawai wanda suke zuwa don su ji fiqhu akwai wanda suke zuwa don su ji raƙa'i wani abu da zai rarrasa sa musu zuciyarsu ya sa su hawaye da kuka sun haka kuma Allah ya bashi fasaha da iya magana in yana fitar da magana ta hikima Allah ya sanya mishkatin buwa fi fami ke sa maganganun sa ma wasu masu launi sai su ɗauka hadisai ne akwai maganganun sa da yawa wanda cikin wa'azi yake faɗar su wasu kuma da suke zuwa masu ɗan laushi laushi haka eh, sai su ga kama hadisi ne saboda suka ji magana ta zauna ta kama hankali sai ce to annabi ma ya faɗa ya ce annabi ya faɗa ko shi kamar magana ta laisa al-iman bit tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal imani ba buri bane ba cika baki bane abinda ya shiga zuciya ne aiki ya gaskata shi shine imani to suna ce qala al-hasan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ba to shi ne ya tambaye shi game da faɗar alhassan abin ya ji ya rufe shekara ta ɗari da goma bayan hijirar annabi sallar shekara ɗaya suka mutu da ibn sirin shekarar wafatinsa ɗaya da muhammad ibn sirin an kaulihi ta'ala wa an game da faɗar Allah wa anzala al-furqan qala huwa kitabun Shi ne littafi da gaskiya shi ne Alƙur'ani. sai fassara shi da Alƙur'ani. to wannan shine abin da aka samu daga magabata wa anzala al-furqan sifa ce ta Alƙur'ani. sai malam yace wal furqan masdaru faraqa furqanan mithlu rijhan wal kufran wal khusran kalmar furqan masdar ce akwai masdar shine abinan eh, ismu hadas ne wanda yake dauke da harufan fi'ilinsa gaba daya shine ake cewa masdar in ya saba wa wajen harufan fi'ilinsa ya dan rabu kada shi ake cewa ismul masdar to da masdar ne na faraka ya furuqu furqanan kace qara'a yaqra'u qur'anan kamar rajaha yarjahu rujhanan ko kafara yakfuru kufranan ko khasira yakhsaru khusranan saka eh, masdar ne na abu guda وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا haka shi ma alkur'ani asali kalmar ƙor'an ne na ƙara'a ƙara'a ya ƙara'u a ci ƙor'anan ya karanta ya yana karatun ƙor'anan karatun shi kansa wa min hukauluhu ta'ala daga nan faɗar Allah take inna alaina jam'ahu wa ƙor'ana fa'iza ƙara'nahu fattabi ƙor'ana ثم إن علينا بيانه Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih lokacin da ake saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yana bibiyar karatun sa, tare da mala'ika jibril lokacin da ke karanta masa yana gudun kada wani abu ya kubuce masa haka yana yi yana bin sa ba yana yi yana bin sa ba shine Allah ke gaya masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih kada ka motsa harshen kada karatun sa, dan kai gaggawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara shi a zuciyarka da karanta shi yana kan shi yana kan fa idza qara'nahu idan muka karanta shi fattabi qur'ana tabi tabi karatunsa thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin sa yana kan to ash-shahid anan qur'ana ana fi karatunsa karatunsa ake nufi ana ba qur'aninsa ba inna alaina jam'ahu wa qur'anahu muka tattara shi da ƙur'aninsa akan mulki a tattara shi da karatunsa sarrafa ƙara'u ƙur'anin harafin karatun wato ƙur'an alfajiri inda suna ana nufin ƙur'ani ko ana nufin karatun ana nufin ƙira'ar sallar asuba ko ana nufin sallar asuba karatun da a ciki an gane Allah subhanahu wa ta'ala ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fa'iza qara'nahu fattabi qur'ana fa'iza qara'nahu idan muka karanta shi ana nufin karatun waye zai karanta mala'ika jibril ana nufin idan mala'ika ya karanta da umarnin mu kamar yadda mai shugaban kasa zai ce mun gina muku asibiti mun gina muku titi mun gina muku yana nufin ya sanya ma'aikatansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa da ministocin sun yi da umarninsa da izininsa da goyon bayansa wanda shi ne suke ce almajas al'akali wanda na sawa da haci wanda yake da iko da waɗanda suke iko da waɗanda suke ƙarƙashinsa duk abin da ya sa suka yi zai ce mun yi to sa ka cewa bi'ar alƙur'ani dukkan wani abin da akwai mala'iku a ciki to Allah yana cewa mun yi amma duk abin da babu wani mala'ika a ciki Allah ba cewa mu baya amfani da jinki ce wa iyaya farhabu wa iyaya fattaku iyaka na'budu wa iyaka ba za a taba cewa wa iyana fa'budun ba ba mu wa iyana fa'budun saboda ba mala'ika ba zai shiga anan ba amma na hannu nahnu natlu alayka na bai Musa فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولدو أكوي ملائكة saboda mai saboda Allah subhanahu wataala yana yin wani aikin ta hanyar mala'ikunsa da ya saukar mala'ikunsa da sa su yi don haka القرآن يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا عليك ال... إنا أنزلناه في ليلة القدر سوى تهنير ملائكة أكي سوك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سوى تهنير ملائكة الله سبحانه وتعالى يكي أمين وكان آية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد mala'ikun da suke tare da shi Allah subhanahu wataala dai yana sanar da su ba kuma gaibi bane abinda ya sanar da su shi yasa zo a hadisi na sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutum ya idza hamma abdu bi hasanatin qala Allah li mala'ikatihi uktubuha lahu hasana fa in amilaha qala uktubuha lahu ashara hasanatin saboda kaga mala'ikun da suke tare da shi sun san abinda yake yi sa a ransa idza hamma bi hasanatin qala uktubuha lahu hasana Allah sai ce mala'iku ku rubuta masa wannan niyyar da yayi zai aikata mai kyau kuma rubuta masa yayi mai kyau in kuma yayi ku rubuta masa goma wa idza hamma bi sayyi'atin qala la taktubuha in yayi niyyar zai yi mummunan aiki ka ku rubuta fa in fa in lahu idan ya yi ku masa ɗaya in kuma ya bari don Allah ka rubuta masa mai kyau guda ɗaya to wannan yana nuna maka cewa suna tare da adam shi yasa a gaba Allah ta iz ya talaqqal mutalaqqiyan an al-yamin wa an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda ga ashe duk abin da yake tare da malaiku haka nan mutuwa eh, hatta idza ja'a rusuluna yatawaffawnahu eh, tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarridun saboda da Allah ce Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha kafin bi wasi'atil malaika tawaffathu rusuluna wa ya fara yufarritun saboda dukkan wani aikin da Allah yake yi ta hannun mala'ikunsa zai ce mun yi saukar da ruwa fitar da tsirrai duk ba ta yake na hannun azallahu kaza kaza kaza ba amma abin da yake shi nashi ne shi kadai bautarsa ne to ba ka jin ya kashi da wannan wannan so insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba da wannan bayani abinda muka faɗa ne daidai Allah ya babu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi